Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkamu kuma da sake saduwa a filin da rashin ta yi wanda ne Salo Garba ke shiryawa nake kuma farin cikin gabatar maku da shi daga nan birnin Washington DC. To har yanzu muna tare da bakonmu Malam Yishawu Aliyu masanin tattalin arziki da ke zaune a Abuja, Najeriya. Yau za mu kawo ƙarshen firar da na yi da shi akan faɗuwar darajar kuɗin Turkiyya da mahimmancin ilimi akan ci gaban tattalin arzikin ƙasa. Ga yarda firar ta ci gaba. dama in aka fara yakin yaki da saboda mulki to eh. za a kowa kuma a yaki saboda kasuwanci da an wuce yaki na sorry da yakin eh, kasuwanci sai kuma ya koma eh, wato financial market in ka kula ai gashi kasuwan kasuwar hannun jari na na turkiya ta faɗi saboda wannan tagagi da ya faru wanda shi yake ta zabji kudin kasan wanda ake ce ma lira ya koma dala bakwai da lira kusan bakwai akan dala daya misali to to shi wannan takaddama da ta kunno kai tsakanin turkiya da amurka ka ce zalandiyar siyasa ne yakin siriya da kuma juyin mulki da aka so a yi ma shi shugaban kasar. Shi Pastor Brownson da shi eh, Andrew eh, da shi kuma wannan malamin addinin Islama da ke nan Amurka. Eh, ya ce su ne suka haddasa yunkurin juyin mulkin. To, ya kira su kuma 'yan ta'adda. Eh, to ina Amurka ta shigo ciki? Eh, to Amurka ta shigo ciki saboda tana buƙatan a sakan mata wannan fasto wanda eh, ko dai shi eh, Recep Tayyip Erdogan yana zargin ko ya ɗan leƙen asirin Amurka ne. Ka tuna eh, a siyasar Amurka da Rasha akwai irin wannan a ƙasar Ingila. Akwai kuma Edward Snowden wanda yanzu haka ke ƙasar Rasha wanda duka irin waɗannan abubuwa ne. To amma abin da ya bayyana a fili shine shi Recep Tayyip Erdogan ya riga ya zargi wannan malamin addini wanda ba ma Amurka kaɗai ba har makarantu da yake da shi a irin ƙasa irin Najeriya sai da ya aiko ma da Najeriya ya ce wannan makaranta fa suna kyankyashe 'yan ta'adda ne. To kaga faɗan kaga ta inda ta ɓangaro ma Najeriya. Mhm. To da amma da masana uku mahukuntan ƙasar suka zauna suka duba sai suka ga a'a wannan makaranta akwai malamanta akwai tsarin iliminta sannan kuma akwai hukumar ilimi ta ƙasa da suke kula da makarantar sannan mm. kuma akwai curriculum na makaranta da ake saboda haka a bangaren najeriya sai ba mu shiga ba cikin wannan fada kuma shine ya fi zama a ala saboda fadan fada ce da ya shafi madafai na iko wanda ake aka kokarin a ture shi shi kuma yana da cikakken wato wato yana da cikakken masaniya akan abubuwan da ke faruwa tsakanin su wanda har sai da ta kai aka kusan yin yaki tsakaninsa da wasu ƙasashe ma makotansa saboda irin wannan sa'insa da hukumomi musamman na kasashen turai suke sawa cikin gwamnatoci na wannan yanki. To Malam Shau, na gode da wannan bayani da kai mana kan ah, Malam Shau. da wannan abubuwa raw materials abu da muke da su da Allah ya albarkace mu da su a Afirka. Dangantaka da muke da ita a da China. Menene ya kamata nahiyar Afirka ta yi ita ma ta zama mai dogaro da kanta bisa ga albarkatun da Allah ya bata. Ilimi kuma an ɗauki wannan matakin saboda jami'ar Ahmadu Bello ta Zaria ta fa yanzu na ji kwanan nan an shiga yarjejeniya duk railway da ke Najeriya hmm. wanda aka kawo jami'ar amadu Bello an zaɓi ɗalibai a ɓangaren engineering da mechanical engineering wanda suke da kwarewa kuma suka ci jarabawa guda hamsin waɗanda za a zo a su aiki da China su je siyo karatu a China su zo su rike mana injinan mu da jiragen ruwan mu ai sorry da jiragen ƙasar mu kuma ka tuna duk inda aka faɗi transport sai ka yi maganan titin mota wanda ya shafi da talaka da mai kuɗi sai ka yi maganan jirgin sama wanda ya shafi elite ne kawai 'yan boko ne da manyan 'yan kasuwa sai ka yi maganan jirgin ruwa wanda dole idan yanzu muka zo program kamar misali na seaport dinmu to dole ne masu karanta water resources engineering da kuma waɗanda civil da waɗanda civil engineering da irin waɗannan mm. makamanta kai har da mu masana tattalin arziki sai mun koma Chinese Institute for Economic Studies a kai mutane su ga yadda aka fitar da bincike eh, eh, eh, Professor Justin Yufu Lee wanda shine chief economist na fitar na wannan Chinese Center for Economic Research and Development wanda daga baya ya zama kamar shine babba a babban bankin duniya wanda China ta tura. Ce yawa chief economist na World Bank Professor Justin Yunfo Lee. To duka irin waɗannan mu ma mu tafi mun samu dama ba wani mulkin mallaka yanzu idan ka ɗauka misali zan baka kafafen yaɗa labarai wanda duk mai jin wannan program ɗin in ka buga lissafi da rediyon china yake saurare ya ake rediyon ya ba za mu ɗauka ya sai dai mai magana a rediyo injiniyoyin ba za su zo su fara mana rediyo ba da me da me ake nema to shine muke maganan technology transfer za mu amfana da su kuma suna shirye su bamu saboda abin da yake a duniya yanzu ita china din nan ta kura duk abin da kake tunani akan kasuwanci na duniya saboda shi shugaban da ya gina su wanda professor Mao Zedong ya gina su ne akan su je akwai trade policy da ake ce ma dumping su yi abin komin tsadan abin a sai da shi da arha a waje haka suka yi ta zubar da shi a waje duk inda ka je kasa ba na china ba na china za ka zo ka siya ka ɗauka to sun shiga mota yanzu yanzu ka ɗauki mutum biliyan biyu a china a ce kashi goma cikin ɗari na mutum biliyan biyu za su hau mota to in kashi biyu na biliyan biyu na mutane suka hau mota a china wadda china ta yi a kasar china kaɗai ya fi mutanen najeriya to da me za mu ja da su a ina akwai abokina da ya tafi eh, wani yanki Shenzhen a kasar China suke da lakal gamen ne amma dogon binin binin da ya fi kowane gini tsawo a ƙasan yana wannan local government ne to muna neman injiniyoyi su zo su kware a gidaje muna buƙatan gidaje saboda haka ɗauka building engineers su je su gano wani irin technology ne suke su kuma gwamnatoci mu zo mu kirkiri kuɗi a cikin tattalin arzikinmu saboda muna da shi duk abin da muka ɗauko china za ta siye shi za ta siyar ma duniya mu kuma za mu samu aikin yi to aikin da ke gaban gwamnati shine tun da mun shiga mun shiga swap Eh, naira naira swap mun kuma shiga yau swap na naira to yanzu abin da ya kamata shine mu shiga gadan gadan kan ilimi saboda duk ci gaban duniya sai ka samu kuma capital development index wato mutane su ginu in suka ginu kuma ilimi shine na farko idan suka ginu da ilimi lafiyar su zai ginu in lafiyar su ta ginu ilimin su zai karu zai tasiri zai zama relevant in ilimin shi zama relevant kai kishin kasar su zai canza sannan iya canza saboda haka za mu iya canza kanmu da abun da ke faruwa saboda kowane lokaci akwai kasar akwai nahiyar da ke shugabancin duniya ba yadda za a yi a cire wannan ah, misali za a ga kasa tana shugabantar kasashe a kwallon kafa za ka dubi kasa tana shugabantar kasashe akan harkar bankuna kamar switzerland to kuma ba wai eh, wannan abun ba wani ba wani sati bane ko kuma wani rocket science kawai ba su dabar ba ne kawai wani abu ne wanda dukanmu idan muka haɗu mu a tunani da mu da shugabanninmu mu eh. mabiya haka kyautata mana haka za a yi ta tafiya su ma kyautata musu haka yi amma dole sai an sa tallafi saboda china sun gini ne da tallafin da hukumomi suka ba mutanensu. to madalla malam shau na gode yawa ah, to wallahi na gode madalla ƙarshen firar kenan sai mako mai zuwa idan ubangiji allah ya kai mu ku sake jin mu da wani sabon shirin A madadin bakon namu Malam Yashau Aliyu da Solomon Abu tare da Chubahiro Diodone da suka taimaka da sauti. Ne Salo Garba ke cewar ku kasance cikin ƙoshin lafiya da yardar Ubangijinmu. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Amma ba bisa shashanci ba. kana ba bisa ce ba kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai